kuma sashen da muka yi da irin kallon da muka yi in ba wata gudunmuwa aka samu daga Allah ba ko wani taimako su da wuya ma su yi convention domin hayaniyar da ke cikin gidansu domin fitintunin da ke ciki domin ra'ayoyi da suke daban-daban duk inda aka ce al'umma ta taru saboda in ka lura ai kusan kamar su suke da central government suke da shugaban kasa suke da yawan gwamnoni suke da yawan sanatoci suke da yawan 'yan majalisun tarayya suke da yawan 'yan majalisun jiha da kuma sauran duk mukamai da ake da su ganin cewa irin waɗannan al'umma da suka taru to babu makawa akwai yiwuwar cewa duk inda aka tara aka buga to zaka iske rikicin da za ya wuce duk misalin da zaka yi ai kuma mun taba samun kama irin wannan lokacin da muke da mulki ai zaka iske da muke ta fama da rikici kala kala duk da mu a jam'iyyar mu ta PDP zaka iske akwai akwai discipline saboda akwai masu tsawatawa saboda muna da kwamitoci daban-daban a cikin jam'iyyar mu zaka iske muna da board of trustees waɗanda su ne manya waɗanda suke su ne na haya rankin waɗanda suka fi kowa girma da mukami a jam'iyyar amma jam'iyyar APC in ka lura ba su da wannan su da board of trustees sannan muna da kuma caucus waɗanda ake kira caucus su caucus ɗin kawai suke da su waɗanda suke zama su hasaso su duba su ji su gani to caucus ɗin nan namu haɗuwa muke da mu da BOT namu mu tabbatar da cewa ina aka kwana ina aka tashi me ya kamata a yi kuma me ya kamata a bari to bisa ga wannan mun tabbatar da cewa muna da tsari muna kuma da jagoranci kuma muna da manya a tare da mu to zaka san abin da ya taso za ga mun warware shi lamin sauƙin lamin lafiya amma su saboda zaka iske akwai abubuwa da wanda kowace jam'iyya cikakken jam'iyya gamsassar jam'iyya take da shi wanda ya kamata a ce ta mallake shi to za ga jam'iyyar APC akwai abubuwa da yawa da ba su da su wannan rashin waɗannan abubuwa shi yake kawo kaga kowa ya kama gaban shi ai shi ya kawo kake gani ana nema a ɗauki shugaban ƙasa a ɗauke shi a matsayin cewa kamar shine uban jam'iyya kuma shugaban jam'iyya